الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا رانر لاربا goma sha uku ga watan jumada saniya alif ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda yau kuma muna ashirin da bakwai ga watan ɗaya watan yanayar dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya haɗa mu a wannan karatu da muke gabatarwa a masallacin juma'a na tirayam da ke unguwar fage a cikin birnin kanan najeriya wanda muke karantawa daga littafin muktasar siratun nabi sallallahu alaihi wa siratu ashabi al'ashara na al-imam al-muhaddis abdulghani ibn abdulwahid al maqadisi wannan shine darasin mu na 63 da zamu shiga insha Allah mun karkare abinda malam ya kawo da kuma abinda ya sawwaka na ƙari akai cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama musamman abinda hujja za ta iya tsayawa da shi mun shiga tarihin sahabbansa muna kan tarihin sayyidina Abubakar Allah ya kare yadda a gare shi wanda mun yi kusan halka bakwai a cikin tarihin sayyidina Abubakar din wanda a inda muka tsaya yanzu muna magana ne a kan aikace aikacen sai na abubakar sai muka ɗauko maganar yaƙi da ya yi na ridda wato yadda ya dinga tura dakaru suka dinga yaƙar waɗanda suka ƙi musulunci wato suka bar addinin musulunci suka yi ridda da waɗanda suka ƙi ba da zakka to mun ji cewa khalid ibn walid allah ya kara yadda a gare shi bayan ya je ya gama wato ya gama fatattaka 'yan ridda da suke banu tamim da banu yargo kuma yanzu ya karkaɗo akalarsa ya taho banu hanifa wanda mun faɗi banu hanifa nan ce ƙabilar su musaili mata ibn habib al-kazzab wanda wannan ya ja mu zuwa ga tarjamar musailima da bayaninsa da tarihinsa wanda muke karantawa ba mu karkare ba lokaci ya cin mana wanda a yau insha Allah za mu karasa da abin da ya faru da yadda yakin ya kasance da yaddar Allah subhanahu wa ta'ala mun ji cewa musailima tal kazzab yayi da awar annabta sunansa مسيلمة بن حبيب الحنفي هو bin بن ثمامة بن كثير ابن حبيب الحنفي أبو ثمامة هو أبو هارون الكذاب سبول saboda ذا allah sallallahu alaihi عليه وسلم كبري ديك cikin sayyid bukhari lokacin da ya turo wasiƙa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama akan cewa Allah ya aiko shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta masa amsa cewa bi muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila musaili matal kazzab to daga ne ya samu sunansa al kazzab wa manzala sama ya ma ya ce cikin hadisin abu huraira ya kuruju manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kuma ba za ka ƙetare abin da na gani a mafarki aka nuna mun game da kai ba sai manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa cewa an nuna masa cewa ya gani a cikin mafarki ga waɗansu mundaye guda biyu awarwaro guda biyu a hannunsa sai al'amarinsu ya damu manzan Allah sallallahu Alaihi sai aka yi masa wahayi cewa ka hura su yana hura su sai ga sun tashi sai ya fassara wannan mafarkin da cewa makaryata ne za su fito guda biyu a cikin al'umma satin yana da rai wayannan makaryatan kuma su ne al'ansi al'aswadul ansi da kuma musailimatul kazzab shine manzo Allah ya sa masa musailimatul kazzab bayan ya koma gida yayin da awar annabta sai ya aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam musiqa cewa min musailimati min musailimata rasulillahi ila muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. أما بعد سلام الله عليك أما بعد فإني قد أشرفت في الأمر معك وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشا قوم يعتدون daga wai aljishi wai manzan Allah musailima zuwa ga Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka sani cewa an ni tara ni a cikin al'amari da kai an ce zo in taya kuma an ce mu banu Hanifa mu karɓi rabin duniyar mu kuma Quraish ku karɓi ragowa to sai dai mun san kukurar sha mutane ne yan ta'adda masu ƙetare iyaka zala sallallahu alaihi ya sa aka tsara yan aikin ya tambaye su yake cewa ya tambaye su yake cewa to ku me kuke cewa game da abin da ya faɗa suka ce sun yarda da abin da ya faɗa sai maza Allah ya ce wallahi ba dan dai ku yan aike bane da sai na kashe saboda sun yi ridda to manzala sallama sai ya rubuta masa wasiƙa sai ya aike habib ibn zaid ibn asim almazini Allah ya ƙara da a gare shi wanda wannan ya faru dab da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar ƙarshe manzala sallama sai ya aike habib ibn zaid almazini ya rubuta wasiƙa cewa min muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam daga annabi muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مسيلمة الكذاب إذوها مسيلم مسيلمة wanda yake makaryaci daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zuwa ga musailima wanda yake makaryaci wanda manzon Allah sama ya mai masa da martani yake cewa assalamu ala man ittaba al-huda dukkan aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a amma ba'du fa inna arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi Bayan ka sani duniya ta Allah ce Allah ke gadar da ita ga wanda ya ga dama a cikin bayansa wal aqibatu lil muttaqin haka maza Allah kuma yake a takaice ke yin abin sa hudubar sa baya tsawaita ta wasiƙar sa baya cika shafuffuka ta rubuta bayanansa duka raga a cikin dunkulallun kalmomi yake wanda duk Allah ya hori wa fasaha kuma haka yake mawakan laraba da suka zama mawaƙa fitattu za ka ga waƙoƙin da suka sa suka zama mawaƙa za ga ba wai wasu waƙoƙi ne masu tarin ɗaruruwan bai tuka don haka yawanci albarka abu ake nema ba wai yawan ba za suna sai masa da wannan martanin to sai ya aiki habib ibn zaid ibn asim almazini sai ku ƙara shi a cikin kamus na sahabban manzo Allah wasu wani ma bai san shi ba habib ibn zaid ibn asim almazini wanda a wannan shekarar ya rasu kuma sanadiyar rasuwar ta ke mazala sai aike shi da wannan wasiƙa ya ce ka je ka kai wa musailima yana zuwa sai manzo sai ya je har yamama da ya da wajen musailima talkazzab ya ba shi wasiƙar musailima ya karanta wasikar sai ransa ya ɓaci da ya ɓaci sai ya ce a tashhadu anna muhammadar rasulullah shi ma musulmi sai ya tambayi hadith ibn zaid kai yanzu ka da annabi muhammad manzon Allah ne sai ce kwarai da gaske na yadda mana sai ce a tashhadu anni rasulullah rasulullah ni ma ka yadda cewa ni manzon Allah ne a tashhadu anna muhammadan rasulullah dan ma a tashhadu anni rasulullah sai kawai ya ce inni asammu la asma ni fa na zama kurma bana ji sai ce to ina ƙara wata a tashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce eh wannan kan na sani a atashhadu anni rasulullah ni a san la asma ba fa na jin wannan a atashhadu anna muhammadar rasulullah na ji wannan kwarai na kuma shaida a atashhadu anni rasulullah yace inni asammu la asma ni ba na faji to sai ran shi musailima ɗin ya ɓaci da haka da ya daka masa tsawa to kawai sai musailima ya sa aka kama shi ya yayyanka shi ya sa aka kashe shi bayan nan kuma sai ya zo ya sa aka butsire hannunsa aka butsire kawakuwansa aka yanke hancinsa aka yi masa musulam don haka sai zanto baya amsa yana tambayarsa kuma baya iya amsawa ya yi shahada Allah ya ƙara yadda a gare shi da haka kaga kenan ka samu cewa ya rasu a shekara ta goma sha ɗaya a wannan shekara da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai rasu to kun ji abin da ya faru to sai da wasa ta fara yaduwa a mutanen garin sai mutanen garin ta fara mu tun kafin manzan Allah sallallahu ya daga cikin fitinan da ta samu mutanen garin akwai wani mutum da ake kiransa rajjal ibn unfuwa rajjal ibn unfuwa yana cikin tawagar da ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda musailima yayin wannan rashin arzikin an tuno da muka bayani ko wanda yake cewa in ka yadda cewa in ya ja'alu muhammadin amra min ba'di tabi'ituhu ko mazala ya ce wallahi koda wannan dan abin dabinan ka tambayan ba zan baka to shi rajjal ibn unfuwa din wato duk a cikin tawagar da suka zo wajen manzon Allah din kamar da Abdullahi dan Umar yake faɗa ba wanda yake da tsatsi kamar shi Abdullahi dan Umar yace wa kana afdal al-wafd indana a duk da suka zo ka san baki suka zo wajen manzon Allah sabai suna lura da su kuma suna zama su ji me za a tambaya na addini dan su ma su karu ba kuma wanda yake wa manzon Allah a zarbabi a cikin sahabbai din nutsuwa suke sahabbai din nutsatsu ne to abdullahi dan umar yake cewa fakana a'zama fakana afdal alwafd indana diyati su falala a wajen mu to dan haka cikin musibar shine domin shi ko da aka zo ya koyi alqur'ani kuma kusan ya kowa iya qur'ani ma a cikin su da suka koma to da suka tafin ya zama koyaushe yana da lazimtar nutsuwa yana da lazimtar karatun alkur'ani kuma ya dan koyi wa'yansu hukunce-hukunce a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan kamar da rafi ibn khadid Allah ya kare da a gare shi yake cewa wa kana bil rajjal min al khushu'i wa luzum qira'ati al qur'ani wal khair fi ma yura shay'un ajib kaga kuma shi ma sai ya bi mutayyima to ne sai jahilai suke ganin ha ah, to tun da shi ma ga shi shi da ma ya iya qur'ani malami ne kuma ya juye ya bi su to kaga ma kenan kabar abin haka yake sai jahilai kuma sai suka rufe sai su ma suka bi sai suka bi shi wannan mutum a cikinsu akwai wannan wani mutum da ake kiransa da suna ibn umar ali yashkuri yana ɗaya daga cikin manyan mutane wanda haddasu aka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam haddashi aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to amma shi da ya ga mutane sun karbi musailima to shi bai yadda da musailimatul kazzab ba shi har yanzu yana nan ya yi imani da manzon Allah amma sai yake jin tsoron kada ya je ya bayyana wani abu ya same shi sai yake koya imaninsa to amma ganin yadda wannan rajjal ibn unfuwa wadin ya fito karara ya yabi musailima gashi da hankali da tunani kamar yadda aka yi dai farkon zuwan shi'a a najeriya ko farkon bayyana shi'a lokacin da yan shi eh, kurtigin nasu ya tafi ya je ya fashi mutane aka je aka gwada musu shi'ancin suka da ai a cikinsu akwai wanda ya fito ya fallasa abin da aka je a zama ko wanda ya ce ni wallahi malam da da shi wannan din kabiruhum allazi allamahu da ya dawo didin zata sharri ake masa yace kuma sai nake ga kamar hasada ake masa ban ta san barin wannan bakar aqida ta ba sai da wannan mutumin ya fito a gaban duniya ya faɗi abin da suka je suka gano ya zo a nan ka garin kano ai duk kun san labarin kuma wai kawai gobe kuma sai aka ji ya koma kuma ya sake wani shi'a to shi yasa kullum nake ƙara jan hankalin kakkaru da cewa kana kan shirya yau abin da kamata shine ka gode wa Allah cewa yau kana shirya kuma ka shirya wa gobe ka kuma roƙi Allah ya ta har zuwa gobe kana kan shirya domin ba wanda za ka yi gona da shirya saboda ta Allah ce ba wanda ya isa ya isa zuwa gare ta sai wanda Allah ya datar shi ta manzo Allah sallallahu alaihi shugaban talikai baki daya amma ta yake cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wani kuma sai ce wai ai tawaga kaza akwai wani da wani kowaye a cikin ta akan tafarkin Allah yake shi yanzu wannan gashi yana karanta alqur'ani ya ma san wasu daga cikin hukunce-hukunce amma da yake karatun alqur'anin da yake Allah bai sa mata tawfiqi ba sai kuma ya zo tare da haka kuma ya bata shi sa manzo Allah sallallahu ba yadda zai ya zauna a waje kamar da Abdullahi dan Umar ya faɗa cikin hadisin Tirmidhi in zai tace kaje yana cewa Allahumma qtib lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak Allah ka sa da'ad da zaka ba mu ya zama za mu tafi har aljanna da ita wa min al-yaqin ma tahawwil bihi alaina masa'ib ad-dunya yanzu kungiyoyi na bata da yawa da suke za ka ga wasu a cikinsu akwai mutane masu zuhudi da gudun duniya a cikinsu mutane da ba sa kallon haram ba sa cin haram ba sa faɗar haramu sun dukufa a kan ibada a zahiri amma kuma batattu ne har yanzu saboda sun sauka daga kan tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu za su fito suna bugun irjin cewa su suna da mu muna da isnadi ma na littafi kaza muna da ruwaya ta littafi kaza kuma wallahi ruwayar ka ba za ta yi maka amfani ba in baka bi tafarkin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abi ta fahimtar magabata na kwarai Allah ya sa mu dace to shine shi ibnu umar al-yashkuri ya rubuta wasu baituka wanda baitukan suka yadu aka sani har a sanadiyar ta aka halatta jininsa ake neman ta wanda sai da ya zanto yara da manya maza da mata duk ana rera baitukan yana cewa a ya adal fu'adi binta usalin qala layli bi fitnatir rajjali rajjal bin ibnu unfuwa yace qala laili bi fitnatir rajali ba sai mun fassara kuma ba saboda lokaci abin da yasa ma mu dinga ambatan baitikan saboda a ababin ilimi mu tattara da abin da ya kamata mu tattara ta yanda duk in adab kake karantawa in ka karanto wani abu ka ce mun wuce shi a wuri kaza in addinin kake karantawa za kuma ka ji wani abu ka ce mun je a waje ka in tarihi kake karantawa yace amma dai na kasa bacci saboda fitinar rajjaj ibn unfuwa انها يا سعاد من حدث الدهر عليكم كفتنه الدجال تكي سعاد wannan fana daga cikin fitintunin zamani kamar fitinar dujjal ce fatan alƙawma fi shahadati wallahi azizun zuƙu watin wa mihali la yi sawun lafi ya wa mahtuzi min ƙibali inna dini dinun nabi wa filƙawmi rijalun alal huda amsali yace ni addinin da nake dinin annabi Muhammad addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi kuma na san a cikin kun akwai waɗanda suna kan irin fahimta ta ahalakal qauma muhkam ibn tufail akwai muhakkam ibn tufail ana cewa muhkam ana cewa muhakkam ibn tufail za mu ji ambatansa lokacin da hassan ibn sabit ya rubuta masa wasiƙa ta martani yana cikin uqala'ur uqala'u bani hanifa amma shi ma kuma sai ya bi musaylimat al-kazzab yace ahlaka al-qaum muhkam ibn tufayl wa raja wa rajal laysu lana bi rijali yace muhakkam ibn Tufail, da rajal ibn unfuwa nan kaga ya ya kaffafa su ko yace laysu lana bi rijali wala su ba ni tsuba ne to da rijal ana nufin dakka kenan minal mu'minina rijalun wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinn da rijal din hadda mata a ciki sannan kuma me rijalul hadith bi ma'ana ruwatul hadith allazina wasafu wusifu bir rujula to shine ke talai tula bi rijali? fazzahum amrahum musailamatu yawma falan yarji'uhu ukhra al-layali قلت للنفس إذ تعاذمها الصبر وتاءت مقالة الأنزال ربما تجزع النفوس من الأمر فرجة كحل العقائقال إن تكن ميتتي على فطرة الله حنيفا فإنني لا أبالي كما دع الله أمام أمني إن دي za a kashe ni akan tafarkin Allah to wala ban damu ba to sai musailima da muhakkam ibnu tufail suka ji labari sai aka nemo shi aka dinga neman sa sai Allah ya taimake shi sai ya gudu kuma sai ya je ya kirin rundunar Khalid wacce har yanzu mu ga muku sun taho ba yanzu mun gaya muku shirin su ne sai muka ajiye mu fara gama da shi mu sai mata al-kazzab musibun da musailima ya zo da su suna da yawa musiba ta farko shine mutanensa sun fitunu da shi sun fitunu da shi barai da gaske hatta kai sukan zo wajensa su nemi ya musu addu'a saboda miskinai wasu sun zaci da gaske yake wasu kuma sun san ƙarya yake yi kamar yadda za mu ji amma dai ƙabilanci ya sa su ma gwanda a ce a garinsu akwai wani wanda yake annabi suka ƙirin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam amma sai Allah ya dinga jarrabarsa da wulakanci da ihana an taɓa zuwa da yaro da aka haifa aka ce to kai musailima mun faji labarin su a can a madina An aka haihuwa a gaban mu makila watakila an taɓa yi watakila a gabansu akan zo da yaro gaban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai masa addu'a to da haka kuma za mu dinga kawo ma yara ce wannan kun yi daidai daidai kenan to sai a kawo yaro ana kawo yaro yana shafa kan yara gashi bai ƙara fito masa wani mutum ya zo wajensa gashi ya tara dukiya amma kuma ɗansa guda ɗaya duk ƴaƴan da ɗan ma shekarar ta goma duk ƴaƴan da ya haifa mutuwa suke ba kai shekara biyu ba to kuma yanzu an haifa masa ƙaramin yaro da haka sai ce to yana so shi ma a masa addu'a domin a sa masa albarka aka yi wa wannan ɗan shekara goma addu'a shi kuma wannan yaro shi ma aka masa addu'a yana komawa gida bai fita ba bai dawo ba daga fitar da ya sai zo ya tarar da wannan dan jaririn shi kuma yana shashekan mutuwa ya mutu nan take saboda bala'in da musailima ya goga ba shi kuma wancan dan shekara goma shi ma kawai sai fada rijiya ya mutu kuma duk da haka ba su daina bin ba wata rana banu hanifa sun gina wata rijiya sai suke san ruwan rijiyar ya yi kyau sai suka wajen musulman suka ce to muna son rijiyar na ruwan ta ya daɗi don haka ka zo ka yi mana addu'a ga shi dai ruwa ya samu kuma gare-gare to muna so ya zarce a haka yana yin tofi a rijiyar sai ta koma milhan ujan ruwan zarfi mai gishiri ya zama ba zai amfana ba wannan ɗaya daga cikin sharrinsa kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wannan a wannan jarabawa ta jarabawa ta ihana ihana shi biddul karama da karama da ihana duk wani abu ne da yake bako sai da ita karama ana yin ta don a girmama mai shi ita kuma ihana ana yin don a wulakantar da mai shi misali kaga ai daga shafa yaro kuma daga toti sai a mutu to amma Allah ya haka ne don ya kaskanta shi ya kunyata shi sai musiba ta biyu shine sai a zo a same shi aka ce masa to fa mu mun ji fa suna ana saukowa da muhammadu ƙur'ani kai kuma har yanzu shiru kake ji wai menene ya ci shirwa mala ya ci shirwa ko shiru kake ji shiru makatar kawai sai jin haka sai shi ma ya hau karkarwa sai ce ai shi ma allah ya aiko shi shi ma an masa wahayi to a wahayin da ya zo da ayoyi na ƙarya wayanda yake cewa shi ma Allah subhanahu wataala yi masa wahayi wanda za mu karanta wasu daga ciki misali daga cikin ayoyinsa na ƙarya akwai irin su surar da yake cewa wallailin dami ina rantsuwa da dare wanda yake mai ɗan karan duhu wazibul ina rantsuwa da kura ko kyarkeci wadda take ta'af take tafiyar sanda ba a jin motsin tafiyarta ma qat'at asadun min ratbin wala yabi tabbas kabilar banu asad ba su yanke ko kuma gwargwadon yadda banu asad suka yanke wata bishiya Ɗanya. kafin ta bushe da kuma wata take busasshiya laqad an'ama Allahu 'ala al-hubla lalle Allah yayi ni'ima ga mai ciki akhraja minha nasmatan tas'a sai kaga ya fitar da wai mai rai daga jikinta tana tafiya min baini difaqin wahasha hasha wato min baini difaqin wa hasha tsakanin hanjinta tsakanin uwar hanjinta da kuma hanjinta to wannan da Allah in haka Qur'ani yake ai kowa ma zai iya kawai ka ci surutun banza da wasu ka ce Qur'ani ne sai wata ran wani ya je ya jiyo suratul fil alam tara kai fa'ala rabbuka bi ashabi ana ga ya shi ma sai lulluba da farko sai ce shi ma an masa wahayi sai karanta musu alfilu wa ma adraka mal filu alfilu giwa wa ma adraka mal filu wa ya sanar da kai mai cece gwiwa lahu khurtumun tawilun to lahu a duk da cewa an an rawaito ruwayoyi daban-daban wata lahu zullumun tawilun ran kuma wai ha an gama wata rana an jiyo wannan zi'ati garka da wasu surori masu kama haka to shi ma sai gashi nan wal mubazzirati zar'a a wata nuka kuma wa zari'ati zar'a ina rantsuwa da masu dasa iri su binne shi domin noma wal hasidati hasda ina rantsuwa da masu girbi girbi wa zariyati kamha ina rantsuwa da masu sheka an san sheka ko eh sheka shekar tsuntsu kenan ko masu shiƙa su ko cata ta wasa'ina ci tsahina ina kuma rantsuwa da masu daka in an yi dakan kaga misali in za a yi dawo ne dawo eh fura to mai manta tsakanin fura da dawo eh, a hausa kano daidai ɗaya ne amma a asalin hausa ba da ɗaya yau fura ita ce in aka haɗa ta da nono wacce za a sha dawo kuma shine wanda za a dama din aka samu gayan kenan amma mu duka farace a to ka gani ai za a za a za a dama shi a mai da shi kulli ko aka in za a yi gurasa ko za a yi cincin to wannan tahin din to na tahana tahana wal khabizati khubza nar ko khabza nar wa da masu yin gurasa wasari da ta sarda kuma ina rantsuwa da masu yin tuwon nama wanda za a yi gurasa a sa nama a cikinta wallafi ma tilakma kuma ina rantsuwa da masu loma wanda su kuma an yakin su su zo ihalatan samna akan ta a haka a kewayenta kuma wata ran a cita da gaya wata ran a cita da kakide laƙar fubdiltum ala ahalil wabar wai jawabin rantsuwa ne hakika ku an fifita ku akan yan ƙauye wa ma kun ahalul madar ku yan birni? wane ne ya riga ku kun famna famna'u abokin ku ku tsaya ku kare shi wal mu'tar fa'awahu in ya zo bako ku karɓe shi wan na'i tawasawhu wanda ya fasa kukan mutuwa ku je ku rashe shi shi wai an gama shi yasa wani yake cewa qur'anu muhammadin sallallahu alaihi wasallam nazala ala qalbi qur'anu mazara sa an saukar da shi a zuciyar manzo Allah wa qur'anu musailima nazala ala batni shi ko zuciya da aka ci saukar masa da hatsa sai aka fi ba wa ciki muhimmanci Allah subhanahu wa ala ke cewa wa qalu laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida sai Allah ce kazalika linusabbita bihi fu'alaka ورسلناه ترسيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا wata rana sai yake ci ma ya musu da wata aya ya zibda ubintu zibda'ain ya ke ya kwado ke namiji ko macen kwado da namiji da ɗaya ne amma dai ya ke kwaduwa binta zibda aini ko bintu zibda aini wata take yar kwado da faduwa yanzu Allah sai saukar da wannan a matsayin Qur'ani naqi kam tanqina lal ma'a tukaddirina wala shariba tamna'ina rasuki fil ma'i wa zanabuki fil tin ki wankan ki yadda kike so ke dai ba kya ɓata ruwa ma in kin yi wanka kuma mutum in ya zo shan ruwan nan ba kya hana shi shan ruwa kuma gashi kanki yana cikin ruwa jikinki kuma jelarki kuma tana cikin tabo ko shi ke na an saukar da ƙur'anin an gama al'ibab ibn kathir allah ya jikarsa da rahama a cikin albida a cikin binna cikin tafsiri Allah ya karsa da rahama yake cewa wata rana musailima ya gamu da wani musulmi ya gamu da amur al al'as Allah ya kare da ga shi amur al al'as wata rana zai tafi kafin ya musulunta lokacin yana makka to dama suna da dan alaka da musailima ya zo hucewa ko kuma ya kamata a ce bayan ya musulunta sai ce ma za unzila ala rasulikum me aka saukawa da manzonku ala sahibikum fil hadha al hin sai amr ibn al-as yake cewa an saukar masa da wata sura ta kaitacciya wal asr bismillahir rahmanir wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr to shikenan sai shi ma musailima ya fadi ya kwanta sai ya tashi sai ah, me faru ne sai ce ni ma yanzu wahayin akai mu me aka saukan maka ya wabaru ya wabar inna ma anti uznani wa sadar wa sa'iruki haqarun naqar sai ce ya amru ya kaji wannan qur'ani sai amru dul aziz ce to an ga maka wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka la takzib kai dai ka san na san ƙarya kake to zaka ji karatun da musulmi yake ƙarya ce kuma duk mai hankali ya kamata ya san ƙarya ce to mu musulman na wannan zamanin ai muna da su ko ma aksara musulmatal kazzab wa fi kulli zamanin musulma wa nushhidu bi annana fi kano nushahidu musulma bal akdhabu min musulma لأن مسيلمة الكذاب ذلك أقل شيء ko da yake ba nagari a kashi. amma dai mu wannan din ya taba ubangiji ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya taba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to amma shi wancan musailimatul kazzab din tare da kafircin sa bai ce ma manzon Allah ƙarya yake ba ya san na manzon Allah gaskiya ne kawai da shi dai yana kokarin ya sake kawo wata ƙarya kuma ya ce shi ma ita ba an saukan masa abubakar albaƙin lani allah ya kansa da rahama alƙazi abubakar albaƙin lani kamar yadda yake cikin littafinsa eh, ijazul qur'an muhammad ibn al-tayyib shine abubakar al-baƙin lani ko hajizi in sana ɗaya shafi na ɗaya hamsin da shida yake cewa fa amma kalamu musailimatil kazzab yace amma kaga wannan maganganun na musailimatil kazzab wa ma za'ama annahu qur'an da yake riya da abin da yake riya cewa qur'ani ne fa huwa akhassu min an yanshaghala yanshaghala bi kaga dai kaskancin abun ya kai bai kamata a saurari abun ba wa asafu min an nufakkira fi wato wautar da take ciki ma ta kai ba za ka tsaya kama yi tunani a kai ka ce bari ka fitar da wani abu a ciki ba ya ce wa inna ma na ƙalna min tsarafan liya ta'ajjabal ƙari'u ya ce amma abin da ita muka kawo maka wasu daga cikin abubuwan da ya zo da su ɗin domin kai mai karatu ka yi mamaki waliya tabassarar naziru kuma wanda yake mai nazari ya tsaya ya kara kallo ya duba ya samu ilimi fa innahu ala takhafatihi ina so ka gane cewa tare da wautar musailima amma kad aban amma da wautar ta ta ya batar da wasu ke sa muke ta cewa shi ma musailiman mu na nan wannan zindikin namu na yanzu sai kai ta mamaki kaga iri-iri ga inda magana ta ce amma ya ɗauke ta yi kwana da ita wai kuma kaga an samu inda suka bi shi ka san dai wa man yi fama lahu min ha wallahi mutumin nan da'iyatun ne ala abuwa bi jahannam kowa ya sani mun sani mun shaida da'iya ne ala abuwa bi jahannam tunda duk sifofi na bata sun gama tabbata a gare shi kullun na mai ta maganar mai ahalari wala ya yahillu lahu an ya yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fihi wa yas'al al-ulama mai ahalari sai gaya maka suwaye malamai wa yattabi bil muttabi'ina li sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke bin sunna annabi mutumin nan kullun ta Allah in sunna ta tabbata saba mata yake kuma haka ya dinga bin sunna ɗai ya ɗau mu. ya sifanta masu gemu da ɗan bunsuru ya ɗau ɗan galawando duk wata sunna ya ɗau magana ƙabalu ku bi sunnonin yake bi ku ba a hankali ku duba ku kai karatun Qur'ani ma ta yi wa ma ya gaya maka ma hadda Qur'ani ma tana da falala a kankin kanta wallahi haka ya faɗa ba ku ji ba da yake wa shakka ya rubuta yace ba da ita su zo kuwa kira suka cika aljihun su ba wai dan ne hata dubi fa sai kullu halakum kadi tunda ba zai iya hadda da ka bari ya hunzanta ta sannan ka je hatta inda suke taruwa suke cewa masallacin ne ka gaya mun me suke yi wanda ya dace da sunna annabi sallallahu alaihi abin da suke cewa wai sun shigo da zikirin riyadul janna zuran wa ruhtanan sai ka ji in banda waka da iya shege ba abin da suke yi suna ɗaukar za ka lura da su sai ka gamsu da su da kiristoci suna matuƙar kama duk wanda ya taɓa zuwa sabis nysc zai dawo da irin wannan mamakin za ka ga tare kuka shiga wannan kamfin ba aka zo wajen lacca ko orientation da zara an yi wani bako na kirista ko kuma kowane ma bako ne da ya ɗauko wata waka sai daga kiristoci duk sun ɗauka sun kirtini sun iya kama sun sayar da ake karyata ta sun sayar da ake yin ta har a tsare kai kuma sai an gama in an yi yin farko ne zaka ji me aka ce ba mai sha'awar yi a yi na biyu sai mata amma su waƙoƙi ba sa wuce su su ana tsaka da magana da ya ɗauka ta ga an fara rangaji saboda wa ma kana salatu inda albayti illa muka'an wa tasbiya kuma mutanen nan duk abin da ya tabbata ba so fane a cikin sa sai sun kawo masa matsala duk abin da kuma a musulunci hanyar tabbatuwarsa akwai shakka to su kuma a nan za su iya bakin kokarin su ce za su ba wannan abin kariya ba yadda ma tashabaha sha baha min hubtira alfitina sannan ba su taɓa zama a masallaci su gaya maka yadda za so Allah da manzon Allah sallallahu alaihi sai dai su gaya maka wani da yake son Allah ƙarya yake yi kuma ba su gaya maka yadda ake son Allah ba Sai in ka kawar da sabon manzala kuma sai wa za ka kawo ya kamata da mu ta mu ta daukar nazari ni tuntuni da daga rakiyar mutumin nan na gani a diman a dauri na ba dole sai na shirya lakta an ce wai in masa ɓata lokaci na hazan yi in ci gaba da karatu na duk wata gaskiya ta ne masa in tafsirin qur'ani za ka yi duk aya sai ka samu inda za ka wa mutumin nan raddi to amma ba za mu kare a kansa ba ba daban irin wannan maganar da alƙabi abubakar muhammad ibn tayyib al-baqir lani Allah ya tsanta rama ya faɗa ba wallahi da ba sai mun kula shi yace amma tare da haka inji baqir lani yake cewa yake cewa fa innahu ala takhafatihi qad adall tare da ta amma ya batar da mutane wa ala rakakatihi qad azal gashi tare da takarcin magana da irin wato rashin fasahar zancensa amma a azalla ya karkatar da wayansu mutane daga kan tafarki wa maidanul jahali wasi shi ko bigiri na jahilci wato yana da fadi. Allah ya samu dace to musaili matal kazzab bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya koma zuwa ga Allah to shine Allah subhanahu wata'ala shine Allah subhanahu wata'ala ya hore sai na abubakar ya turo a zo a yaƙe shi to me ya faru a lokacin yaƙi shine abin da muke karantawa a yanzu mun ji cewa sai na abubakar ya ce idan khalid ya gama da asad da rafan to ya je wajen ah, kazzabi ya mama ko ba haka ba kuma mun ji da mutanen madina wasu daga ciki sun dakile daga baya kuma suka canza shawara suka biyo khalid ibn walid allah ya kara yadda a gari. to khalid ibn walid ya tafi yamama ya kai har zuwa ya fara tafiya a kan hanya yana tafiya akwai waɗansu da suna tare da musailima in khalid ya jiran musu sai su haƙura sai su bi khalid ibn walid wasu kar dama sai su miƙa wuya to kafin nan akwai mutanen da suka saba wa musaili matal kaza wanda ga akwai suma suma mata ibn usal Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda shi suma mata ibn usal kun sani sahabi ne daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake <clears throat> sananne abin da ya faru da shi ko shine manzala sallallahu alaihi sallama ya taba tura sariya in an ce sariya ita ce tawagar yaƙi wadda mazala sama ya tura shi ban da shi a ciki ya tura wannan tawagar ta yaƙi bayan yaƙin ahzab bayan an je an gama da banu ƙuraiza to a lokacin wannan sariya sun tafi a shekara ta shida a al domin su je su fuskanci wata ƙabila da ake kiranta banin ƙaɓɓa a nan ardu najar a ƙasar najar to a tafiyar da suke sai suka ritsa sumamata ibn usal wanda sunansa kenan sumamatu ibn usal ibn nu'man ibn maslamata ibn ubayd ibn sa'labata ibn yarbu ibn sa'labata ibn du'al ibn hanifa alhanafi hanafi bal ma sayyidun ne min min asiyad bani hanifa shugaban bani hanifa ne kabilar da shi musulman ya fito a ciki domin kun san kissar musailima a kumama da aka kawo shi aka girke shi a masallaci aka ɗaure shi a jikin ginshikin masallaci ko azala ma ya shiga gida ya sa aka girmama abincinsa aka kawo masa abinci ya ci aka rabu da shi duk wanda ya karanta bulugul maram ya karanta hadisin wanda ya kaga halaccin ashe in dalili ya sa arni ma za a iya shigo da shi cikin masallaci ko a rubuta bisariyatin min al masjid maza su yana gifta shi sai maza su ke cewa ya su mama ya su mama ne kake tunanin za a yi maka sai ce ya muhammad tun a lokacin ba zai ce ya rasu da lawa in taktul taqtulni taqtul badami in ka kashe ni to na san me dawa ka kashe tunda mutum nawa na kai muku ƙasa da haka dama na tantance ku kashe ni wa in tun im ala shakir in kuma kai min adalci in ka mun karamci ka ce a rabu da ni to na san za ka yi tabbatar da cewa ka yi wa ɗan halar karamci domin za ka ga godiya ta zala sai rabu da shi sai sake dawowa ya su mama me kake jin zan maka sai sai in taktul taktul za dami wa in tun'im tun'im ala shakir a haka aka yi ta yi can daga baya sai maza Allah su ma ce atlifu su mama ku take shi kawai aka tafi su mama ana sakinsa kawai sai ya nauta ya hanya sai da ya ji can ya bar gari sannan kawai sai ya je samu wata bishiya da wani ɗan gulbi ya yi wankansa ya komai ya dawo ya ce ku ban kalmar shahara ya ce dama ya ya musulunta ne a lokacin don ka a ce tsoro ne ko takura masa a kai kuma da ya musulunta bai zauna a madina ba sai ya koma garin can ya mama to da ya ce can ya mama din. lokacin da musailima ya yi ridda shi ya tashi ya kalubalci musailima abinda ya ce yake cewa isma'u minni wa ati'u amri tarshudu ku tsaya ku saurare ni kuma ku bi abin da na zo muku da shi in kun yi haka za ku samu shiryuwa innahu la yastami'u nabiyyan bi amrin wahid wallahi annabawa biyu ba za su zo a lokaci daya a wannan zamanin da abu daya ba inna muhammadan la nabiyya ba'dahu mun ji mun sani cewa annabi muhammad sallallahu ba za a ƙara aiko wani annabi bayan sa ba wala nabiyya yursalu ma'ahu kuma ba a ce mana za a aiko wani annabi tare da shi ba sannan ya karanta bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilul kitabi min allahil azizil alim غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ma yujadilu fi ayati la kawo karantu suratu suratu ghafir suratul mu'min yace ku saurara ku ji wannan karatun aina hadha min ya tibda binta ya tibda bintu tibda ko ya bidda binta tibda yanzu ya zakai ka hada wannan da takarcin nan da ake cewa ya ke kwaduwa yar gidan kwadi guda biyu nitqi kamta nitqin nisfuki fil ma'i wa nisfuki fil tin لا الشراب تمنعين ولا الماء تكدرين ولا الطين تفارقين لنا نسب الأرض يكرن تويتي يزيد على ذلك كحتى ونن مغنغنن da kuma maganganun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zurshi yace wallahi innakum latarawna hadha ma yakhruju min il na rantse da Allah innakum latarawna na tabbatar da ku kun sani cewa anna hadha ma yakhruju il wannan maganar ba ta fitowa daga il wato mu gwani ne a larabci nan illu din nan sunan Allah ne amma da wasu da kamar al al'idiriya da al'aramiya il shi yasa qur'ani ma ce kaifa wa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illa abinda ake nufi ko da an ce illan din daga cikin fassarorin da aka yi illan zumunci la yarqubuna kai kaifa wa in yazharu alaikum to ya ba ba za a kashe su ba bayan su din in suka samu rinjaye akan ku la yarqubu fikum illan ba za su kula da mutunci zumunci ba komai zumuncin da ke tsakanin ku wallahi far muku za wala zimma ba zancen wai kun yarjejeniya da alƙawari har muku za su tun daga halin su dama ga ɗabi'ar su ko kawai ma illan ai la yarqubuna fikum illan ba za su kula da wata alfarma ubangiji ba su ce wai su bayan Allah ne wala zimma ba magana alkawari to al'illu din nan shine Allah kenan ko kamar yadda ko a bible har yanzu wannan bible din da yake yanzu rubutacce in ka koma cikin Hawking James version din ko standard uh, revised standard version al-nuskhah al mu'tamada zaka ga lokacin da annabi Isa yadda bible din yake cewa lokacin da yahuda suka biyo shi ya tsaya yana cewa ubangiji magiya yana cewa ubangiji na ubangiji na yana faɗa da yarensa na aramaic yana cewa ubangiji na ubangiji na haka za ka kyale ni ya za a yi karabu da ni to har yanzu har an hausa ma za an sa eloi eloi illoi illoi illu illu kenan lama ta bastani lima za ka turkuni me isa za ka bani ya aka yi ka kyale ni to kaga illu illu din nan kenan shine sai ce innahu in yake cewa innakum wallahi innakum la tarawna ma yakhruju min hadha min il wannan ya tuddu bintu duddain nan bai zai fito daga wajen ubangiji ba ba magana ubangiji ba ce وقد وقد استحق محمد صلى الله عليه وسلم amran azkuruhu bihi kuma kun san shi tumama din shi ya fara zuwa ya umara kafin ma musulmai su shiga su umara bayan ya musulunta ya tafi ya umara kuma har ya dawo ma ya buga wa mutanen maka kunkumin tattalin arziki kuma ya taka rawa sosai a musulunci Allah ya kara yadda a gare shi sannan kuma ya zo ya fuskanci musailima da baitukansa musailama turji wa yake ta musailama turji wa la tumhiki fa innaka fil amri lam tushraki kadhabta ala Allah fi wahyihi wa kana hawaka hawal anwaki ومن ناك قومك أم يمنعوك وإن يأتهم خالد, خالد تتركي فما لك من مسعد في السماء وما لك في الأرض من مسلك يتي مسيلم مسيلمة يا كي مسيلمة ارجع ولا تمحكي ولا تم ولا ولا تمحكي وتككي مسوك داود بكم ونن تفرك الناكا فإنك في الأمر لم تشركي با وندي يتي كجيوك في مكان الله صلى الله عليه وسلم akan wai annabta kai rabin annabta shi kazab ala Allah fi ka yi wa Allah ƙarya a cikin wahayinsa wa kana ka hawa anwaki kuma wannan san zuciyar ta ka irin san zuciya ce ta wawayen mutane wa man naka qaumuka an yamna'uka mutananka suna yi maka lasa maka zuma a baki cewa za su tsaya su kare ka wa in atihim khalidu kuma wallahi in Khalid ibn Walid zo tutraki guduwa za su tubakka fa malaka min mat'ajin fis sama in ku Allah ya tashi kama ka baka da wani waje da za ka hawa a sama wa malaka fil ardi min maslaki baka kuma da inda zaka kama a duniyar kasa to shi wannan muhakkam Ibn tufail din yana ɗaya daga cikin mutanen da suke ziga mutanen yamama akan kasu dawo daga tafarkin musailima to hassan ibn sabit kamar yadda imam al-waqidi ya faɗa a cikin kitabun ridda nasa da ibn sham a cikin sira cewa da kuma muhammad ibn abdullah a cikin muftasar sira muftasar sira ibn hisham to ya rubuta wasiƙa ya tura ya tura wa shi muhakkam ibn tufail ga abin da yake cewa waka ce yace a muhakkam ibn tufayl kad uti halakum lillahi darru abikum hayyatul wadi a muhakkam ibn tufail innakum nafarun kasha'i aslama har ra'i li asadi yace kai mu hukamu bin tufai ku fasani Allah ya jarrabe ku da hayyatul wadi wato kamar ka ce mici kamar da hausa mace micijin ƙaiƙayi awa na ke nufi da hayyatul wadi shine micijin da ake ganin sa a zaza wani miciji ne mai bala'i kenan amurka mabnutufailin kai mukan mabnutufail innakum nafarun kashaya aslama harra'i li asadi kuma mutane ne da kwatankwacin ku da abinda musailama ya muku na kasassaba kamar afiya ce mai kiwon ta ya wurga ta wajen zaki mafi musaili matal kazzabi min iwazin min dare kaumin wa ikhwanin wa auladi fafafafani bata an qablana ihatin تعفي فوارث قوم شجها بادي لا تأمنوا خالدا بالبرد معتجرا تحت العجاجة مثل العرق في العادي ويل اليمامة ويل لا فراق له إن جالت الخيل فيها بالقنصاد والله لا تنثني عنكم أئنتها حتى تكونوا كأهل الحجر أو عادي يمت ونمون الأمر وقرشيه rindinar khalid ta taho rindinar musailima ta taho wanda a lokacin khalid ibn walid allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda malaman tira suke faɗa lokacin da khalid din ya je lokacin da ya isa inda suke ya yi musu hudu ba yi wa mutanensa hudu ba ya kuma nutsar da su to shi muhakkam ibnu kufail din da ya ji labarin cewa ga khalid nan ya zo sai ke cewa ƙadar rabiya khalidin amran khalid ya yadda da abin da ya yadda da shi wa na ghairahu mu ko mun yadda da namu ba mu da nasa wa ma yumkin khalidun an yakuna fi bani anifata man ushrika fil am me yasa shi ma ba zai yadda cewa a cikin banu hanifa akwai wanda aka ce ya zo ya taya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabta ba in ya so ya zo ya dawo cikin mu to sannan sai ya tsaya ya ba mutanen sa kudu ba shi muhakkam ibn kufayl yace innakum talqawna qauman ina muku nasiha gobe za ku gamu da mutane wanda yabduluna anfusahum duna sahibihim sun yadda su karar da rayuwarsu don su kare wanda suke tare da shi fabdulu an fusa kun duna sahibi kuma ku tsaya ku kare shugaban ku shi yana nufin musailima kenan to amma umair ibn sabi yana cikin mutanen khalid ibn walid Allah ya kare yadda a gare shi shin ne da Allah ya masa baiwa shi ya je ya musu kashe yake cewa ya ahlal yamama azallakum khalid bil muhajirin wal ansar wallahi khalid ya darka ko cikin ku tare da muhajiruna da ansa, qad taraktu alqauma wallahi yatabaya'una ala fath al-yamama na baro cikin su a lokacin suna yi mubayar akan ko jinin su ko su bude yamama su kwace ta kad qadaw wataran min asad wa ghatfan kun ga yanzu suka baro banu asad suka yi kace kace da su suka baro banu ghatfan wa antum fi akufihim kun san ba ku huta a tafin hannun ba tare da cewa fa shi musailima mutanensa sun kai mutum dubu ɗaya shi kuma khalid mutum dubu goma sha biyu ne da wani abu to amma mazalar su salama ya ke cewa in dai rundunar musulmai ta kai dubu goma sha biyu to in dai yawa ne zai sa a kada su ba za a kada su lan yi gulabu na min illa. saboda imani shi ne yake yin abu ba wai yawa yake cewa wa ƙaunuhun la quwwata illa billah kuma duk abin da suke cewa shine ba ƙarfi da zai yi amfani sai in ka fake da Allah inni ra'aytu aqwaman in ghalabtumuhum bis-sabr wallahi na fa gansu su mutane ne da in kun fi su haƙuri galabukum bin nasar to su ba haƙurin ba nasarar ce za ta sa su tirin jaye akan ku wa in galabtumuhum alal hayat in kun fi su tarin dukiya galabukum alal maut ko kuma in ku kuna son rayuwa su mutuwa suke so wa in galabtumuhum bil adad in kun fi su yawa ghalabukum bil madad su akwai taimako da zai zo musu daga Allah kuma su ci nasara a kanku laftum wal qawmu sawa laftum wal qawmu sawa ba fa daidai kuke da waɗannan mutanen ba al-islamu muqbil musulunci fa yana gabatowa ne wa shirku mudbir shirka kuma baya take yi wa sahibuhum nabi kuma wanda suke yaƙi karkashin addinin sa annabi ne wa sahibukum kazzab kuma ku kanku kun san cewa na kuma ƙaryaci ne wa ma'ahum surur su suna tafa da farin ciki wa ma'akum al-ghurur ku kuma kuna tafa da ruɗi fal ana was-sayf fi ghimdihi wan-nabl fi jathirihi ina ba ku shawara tun yanzu tun takobi yana cikin kubansa tun kibbau suna cikin tinjimi ba a fara fito da su daga cikin tinjimin kibiya ba qabla an yusalla sai ku dawo daga rakiyar musailima kafin a zare ta takobin wayar masu saham kafin a fara harbi da baka ya daga ce kai alabu mai dada kai ba kai ma muna tunanin dan kora ne suka karyata shi su kaga sun karyata a wannan umar ibn zabi afuwar na ce ibn sabe kuma sa'an nan sun karyata su ma mata bin usal a lokacin sai khalid ibn walid allah ya kara da a gare shi yanzu sai aka za a fara aran gama kuma dab da za a fara aran gama sai kuma lokaci ma ya yanzu da haka dole za mu dakta a nan ashe ba za mu shiga aran gama ba sai an allah ya kai ta ci zuwa da fatan wayannan mutane bayan allah da suka yi wannan kokari allah ya saka musu da alkhairi kuma allah ya kai rabin mu ta jin abin da ya faru هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته